بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala wannan safiya ta asabar goma sha biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma miladiya wanda ke shine ashirin da talatin ga watan jimada saniya shekara ta dubu biyu ta dubu ɗaya da dubu talatin da ɗaya za mu tashi babu ma ja a fili'an a wannan karatu na muwaɗa na imam malik ibn anas kitabu talak za mu tashi babi na goma sha uku babu ma ja'a fil li'an babun bayanin abin da ya zo zai mana na abin da ya shafi al-li'an li'ani na farko menene li'ani kada mu manta mana kitabu talaq ne anan ana lissafa abubuwan da ke ko dai dakatar da aure ko kuma sanya ma aure alama tambaya ai kaga zihari da muke magana shi asalin zihari ba saki ba ne amma yana kawo abin da zai wa da zai sa aiwa mutum auren talala malam ya kawai a cikin kitabun talak kun gano wannan hakan na batun ila'i da sauransu da kuma batun hul'i da muka yi a darussan da suka gabata a yau za mu tashi babu ma ja a fil li'an babin da zai mana bayanin hukuncin li'ani na farko dai da aka ce a lian a lokacin larabci mushtaqqun ne min alla'an tsinuwa shine ne tardu wal ibad wal’ibad kora at wal’ibad kora da nisantar da abu daga gare ka malamai suka ce an kira wannan al'amari al’ani liani ne li'anna kulla wahid min az ni. yal'inu yal'anu nafsahu fil khamisa domin kowanne ɗaya daga cikin ma'aurata biyu zai tsine ma kanshi a rantsuwa ta biyar da zai yi na mijin ne ya ce wal khamisatu alla anatallahi alai in kana min al ita kuma wal khamisatu anna ghadaba allah alaiha in kana min as sadiqin kun gano wannan da ke ko to saboda cewar za a yi tsinuwa a rantsuwa ta biyar sai yasa aka sanya ma matsalar da suna alli'an ɗaya kenan wasu kuma suka ce a'a an ce ma wannan babi alli'an ne domin dai babu yadda za a yi ɗayan biyun nan ɗayan su biyun nan sai rantsuwa ta sai tsinuwa ta hukan wani haka ne ko ba ka ne ko dai shi da ya kore ko ita da ta tabbatar dole sai tsinuwa ta hau kan wani amma Allah alam da wani tsinuwa ta hau kan shi Wani shine alli'an lian kenan sai shar'an a karatunmu na muwaɗa da ake yi da muka zo babu li'an me yake nunawa abin da yake nuna shine aimanun maksusa ala sifatin maksusa min shaksin maksus aimanun maksusa wasu rantsuwa ne keɓantattu da ake yin su ala sifatin maksusa a wata siffa keɓantacciya min shaksin maksus daga wani mutum keɓantacci kaga aimanu maksusa rantsuwa ce keɓantacciya ma'ana ba kowace rantsuwa ba ba rantsuwa da za ka yi wallahi tallahi billahi lalzi la ila huwa ba ka ce shi kenan ka kammala ko wallahi kaga wannan rantsuwa ce maksusa keɓantaccen rantsuwa ce ake yin ta sigata daban ala sifatin maksusa a wata siffa keɓantacciya inda ita kaɗai ce ake yin ta sau hudu na biyar ya biyo da rantsuwa da tsinuwa eh saɓanin rantsuwar kisa rantsuwar kisa babu tsinuwa a ciki duk da cewar adadinta ya haura nawa hudu hamsi ne mina rantsuwa hamsin kun gane ko rantsuwa hamsin ya rantse billahi lazi la ilaha illa huwa wane shi ya kashe musu dan uwa sai yayi haka su hamsin eh shi ibrahim kisiya eh in kuma magadan suna da yawa sai a raba rantsuwar idan su biyu ne maza sai kuwa ino kenan 25 domin an ba da diya ya samu diya in kuma namiji ɗaya ne mata uku ba eh namiji ɗaya mata uku in an haɗa sanau kenan biyar saboda su matan hesi goma goma shi sai ya ashirin <laughs> amma bayanan da zai sa a yi rantsuwar da yadda ake rantsuwa sana babinsu hanya ce kawai ta biyo da mu a wani lokaci ake rantsuwar dole sai akwai allawuf wani abu da za ka iya kafa hujja da shi a kan cewar shi ne ya kashe maka ɗan uwa da dai sauran wasu bayanai da babunsu yana can gaba kun wani min shaksin maksus daga wani mutum keɓantacce ba daga kowa da kowa ba kenan ba kowa da kowa ba ne yake rantsuwa ta me ta li'ani mutum ɗaya ne yake rantsuwa ko mutum biyu kaɗai shi ne miji da ya gama tashi tana zina a billahi min shaitan rajim ba shi da shaidu guda hudu eh kun gane maganar tunda ba shi da shaidu guda hudu to yanzu menene za a yi kusan inda ba miji ba ne wanda ba miji ba ne ya ga mace tana zina bai kawo shaidu hudu ba nan babu rantsuwa wallazi ne yarmunul muhsanati Sun a ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ليكنا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا بيو وأولئك هم الفاسقون وكنا wannan babu wani babu wani abu na biyu cewar zai yi rantsuwa wanda zai yi rantsuwa kawai shine miji da aka tambayi miji ina shaidun sa ba shi da shaidu sai yi rantsuwa ita kuma sai ta rantsuwa ta kare kanta wannan shine al-li'an kamar da bayanai za su biyo baya li'ani ya tabbata a ayoyi na alkur'ani mai girma da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi na qur'ani mai girma su ne faɗin Allah ta'ala wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul a da'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah innahu lamina sadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana min al-kadhibin wa yadru anha al-azaba an tashhad arba shahadatin billah إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين waɗannan ayoyi da ke cikin suratun nur su ne da suka tabbatar da hukuncin li'ani kun gane wannan da kyau su ne hujjiya ɗin kenan hujjiyatul li'an yana da al'asu a ƙur'ani da kuma hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farko dai akwai hadisin da ke wannan babin na biyu kuma akwai hadisin hilal bin umayya wanda yake a cikin sunan na abi daud duk waɗannan bayanai sun tabbatar da li'ani ta ɓangare guda nawa biyu miji da mata kaɗai in ban da miji da mata babu wani wanda zai yi li'ani idan mutum ya ga wani yana zina ko dai igum da bakinsa eh ko ya kawo shaidu guda hudu na gaba ko a mai bulala tamanin babu magana li'ani ya ce wallahi zai rantsi ba rantsuwa shi ake bukata ba ina fata ana gane karatun sosai da sosai ba rantsuwa shi ake bukata ba wallaji na yarmunal abinda wallaji ne yarmunal musanat sun malami a tubi arba'ati shuhada fajilidu musamman na jalda bulala tamanin za a yi masu muddin ba su kawo shaidu ba

<laughs> ai ne ma'ana shahida ɗin kenan ai idan idan ka kayan bayani shi wannan bai zama shahida ba ai kenan yasa ake amfani da lafazin ash-shahada ita ce a'ala yasa kake cewa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah aga ga ba a ce uqirru Allah ilaha illallah eh ba ce alimtu Allah ashhadu haka za ka fada ko araftu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ake kiranta kalmatu shahada Allah ta'ala ce shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim shi wannan na abin da ya shafi wanda ba li'ani ba shi ma yana can babunsa za mu je mu sami da izinin Allah ta'ala kawai da abin da za mu sani shine wanda zai yi li'ani kawai shine miji kun gano wannan amma wani wanda ba shi ba baya li'ani ko dai ya kawo shaidu ko a mai bulala kawai shi kenan ɗaya kenan mun abin nan na biyu kenan ko ce na uku mun sami dalili akan li'ani subut din shi na farko akwai ayoyi na alkur'ani da ke cikin suratu an-nur na biyu akwai hadisi da ke cikin wannan littafi motsa na imam malik ibn anas da wanda yake cikin sunanu abi daud eh na uku a kan me shi mijin zai yi li'ani shi sa mai al'asumiya mai tufatul hukama yake cewa wa inna malin zauji an yalta'ina abin sani kawai miji ya samu ya yi li'ani da matarsa bi na hamlin aw ru'yati zina ɗayan abubuwa no kenan biyu wa inna ma lizawji an yalta'ina bi nafyi hamlin aw ru'yati zina miji ya samu ya li'ani da matar shi da ɗayan abubuwa guda biyu bi nafyi hamlin domin ya gusar ya kore ciki juna biyu da take da shi ya kore shi ya ce ba nashi bane au bi ru'yati zina ko kuma ya yi a kan cewar ya ganta tana zina abubuwa no kenan waɗannan abubuwa guda biyu su ne abubuwan da ya sa ake li'ani a kansu haka yanzu ba zai li'ani da ita a kan cewar ya so shinkafa ta ƙare a cikin kwana biyu ba eh ya ce in ba haka ba a jayi li'ani kun gano wannan da kyau haka nan ba zai li'ani da ita a kan da waɗansu abubuwa ba in ba waɗannan guda biyu ba amma kan me zai yi li'ani da ita saboda na nafi hamlin sa mai al'asumi yake cewa ma'addi'a'ihi lil istibara'i wa haidatun bayyanatul ijra'i ma'addi'a'ihi lil istibara'i duk da yana da cewar fa ta yi istibara'i ma'ana tun da jinin al'adar ta ya ɗauki bai sake saduwa da ita ba kuma sai gafiyar juna biyu eh kun gane maganar to wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da zai iya kafa hujja da su ta kammala al'ada ta yi istibara'i ko so ɗaya ko so biyu bai sadu da ita ba kuma sai ga juna biyu amma in ya sadu da ita juna biyu i bayyana ya ce zai yi li'ani da ita na ba zai yi har zuwa inda yake cewa wasakitun wa hamlu bayyinun yuhaddu mutlaqan wala yalta'in wanda ya ga juna biyu din ya gama ta da ciki ciki kuma kuru-kuru gashi nan sai yi shiru aka samu kwana ɗaya kwana biyu bai kai kes ɗin ga alƙali ba shikenan ba zai li'ani ba ɗaya kenan na biyu wa mithluhul waqi'u ba'da ru'ya hakan nan mutumin da ya sadu da iyalin shi bayan ya ganta tana zina sai ya da ita sai daga baya kuma zai ce wannan ciki ba nashi bane a ta sun yi tarayya an lura da maganar e yanzu akan me zai yi li'ani da ita kun san mun ce ana li'ani ne akan abubuwa guda nawa biyu ko dai na fi hamlin ko ru'yatu zina kaga yanzu idan zai idan zai li'ani da ita ne akan ya ganta tana zina daban idan zai li'ani da ita ne a kan wannan cikin ba nashi ba ne saboda me saboda ya ganta tana zina shi dai ba nashi ba ne tun wancan gani da ya mata a satin da ya wuce shi ma kuma ya sassar da ita ba sun yi tarayya kenan ba za a iya cewa wannan nashi ne ko ba nashi ba to saboda haka idan ya zama na bayan da ya ganta tana zina sai kuma ya ci gaba da saduwa da ita sai daga baya kuma ya zo ya kore ciki to wannan wayul haƙul waladu za a tabbatar mishi da ɗan shi ne fa kuma za a mishi haddi ya yi mata ƙarya eh kun gane turancin Allah ta'ala ya sauwake saboda ana kore ciki ana rantsuwa domin a kore ciki a nan nake cewa iyaye wasu saboda tsabagen jahilci da imusu katutu wai sai mutum ya rubuta takarda wai zai rasu wai da wane da wane ba 'ya'yan shi ba ne saboda haka ba za su ci gadon shi ba ana yi wannan ko ba yi eh wannan ai da gaji kasan maguzanci ne sai kuma 'ya'yan shi da suka fi jahilci sai suka ɗauko wannan takarda suna nunawa ai baba ya fitar da wani da wani daga cikin magadan shi su hannu su ana shi ne gado eh haka ne ko ba ka bane wannan kuskure ne babu wani wanda ya isa ya fitar da wani daga cikin 'ya'yan shi ya ce ba ɗan shi bane sai a gaban kuliya duk malintarka baka isa falon ka zuwa iliyani a gaban ka ba a gane ma an gane mufti diyar nigeria mufti ba baka isa zo a falon ka a ce za iliyani ba kar ka kuskura don wannan ba a ɗora shi a hannunka ba gaban kotu ake zuwa gaban hukuma ake zuwa a ji a li'ani sabili da haka mutumin da yake zargin cewa da wani da wani ba dan shi bane kada ya tafi ya babbaya da ƙura sai ya gurfanar da matar shi a gaban kuliya ya tabbatarwa da shari'a waɗannan ba yayin shi bane amma ya rubuta doguwar takarda mai shafi ɗaya mai shafi biyu mai shafi dubu wai ya ajiye wannan duk ba isa shaida ba an gano wannan da kyau wannan ba isa shaida ba ba za ta taɓa zama shaida ba in ya mutu ya bar baya da kura in 'ya'yan suka ɗauko wani daga da suna tona ma ubansa asiri ne eh yawwa wannan ba shi ba ne abin da yake a nan shi ne ya yi li'ani ya yi rantsuwa kamar yadda bayani zai zo ita ma ce rantsuwa shi kenan shari'a sai ta kore waɗannan 'ya'yan daga daga gare shi amma ba shi ne zai rubuta takarda ya ce da wane da wane ba 'ya'yan shi ba ne wannan kuskure ne wannan jahilci ne ma kara a zuce shi kun gano wannan da kyau ko nan nan nan nan a kan ya ganta tana zina? eh mana eh mana jiya ke kara mana za a nemi shi ya kawo shaida za a nemi shi ya kaza za a nemi Allah a in yana da shaida tabbatattun shaidu ba zai li'ani ba shi sa Allah ta'ala ce wallazi ne yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadima arba'u shahadatin billah innahu lamina sadiqin wal khamisa sai na biyar shine li'ani ana fata mu bayyana wannan kuma anan kada mutum yi gaggawar kankan ba a cikin maganganu idan ka wani gida ana ana magangana an haifi yaro kaza an haifi yaro kaza kai gunda bakinka eh abin da ke faruwa shine kowa ya riga ya sani akan yi aure a jinkirta tarewa eh musamman kuma wa zaurawa sai ya aure a jinkirta tarewa sai ya aure yau 30 ga watan jumada saniya amma sai a ce tarewa sai watan sha'aban haka ne ko ba haka bane misali kaga yanzu an samu tazaran wata ɗaya da kwana ɗaya to yanzu gana ganin wannan wannan tarewa fa kuka sa shi yasa ita ta sa wannan yana hana cewar suna haduwa wannan baya hana cewar suna haduwa sabili da haka a lokacin da ta haihu a wata biyar ciccif ko abin da zai bayan tare wata da wata biyar ciccif sai ta haihu sai ku je kuna cewa ayyawanci tare wata da wani ma rana tarewar rana yake sanuwa ne ya yi aure galibi haka ne ko ba haka bane ranar tarewar tunda ranar ne ake ganin unguwa ta cika an kawo kayayyaki an yi kaza an yi kaza an yi kaza ci awa ne ya kara aure ne musamman abin sai hankali yanzu mun gane turancin sosai da sosai to haga a nan wata biyar a manyan za a ko wata ɗaya da kwana ɗaya da ba a cikin lissafi haka ne ko ba ka wani an haka haɗa shi da wata biyar ya zama wata da kwana ɗaya wata shida da kwana ɗaya wata shirya da kwana ɗaya kuma ɗan halattaccen ɗa ne kamar sai ka an cewa ai bayan ta tare ne bayan ɗaura aure da wata biyar sai ta haihu malam mai hukuncin haka a'a ka tambaye shi bayan wata biyar da ɗaura aure ko bayan wata biyar da tarewa idan bayan wata biyar da tarewa ne wannan ba wata matsala amma idan bayan wata biyar da ɗaura aure ne shine za ka yi magana kun lura da magana sosai da sosai na'am amin mm, ba lalle ba ba lalle ba kamar yadda ka san akwai kyamara mai coverage haka na akwai software computer kuma masu haɗe-haɗe eh yawwa so da ka ba zai iya zama dalili daidai wa daida ba بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سال بن سعد السائد أخبره أن عمر الأجلاني جاء إلى عاصم بن أدين الأنصاري رضي الله عنه فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ salli ya asim anzalika zalika rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasal asimun rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an zalik fakariha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al wa abaha takabura ala asim ma sami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه أويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عاصم لعمير لعويمر لم تأتني بخير, بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال أويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مالك قال ابن شهاب رحمه الله فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين باب ما جاء في اللعان باب da zai mana bayanin hukuncin li'ani yanzu dai mun san li'ani ايه من سن سوا سكي li'ani من سن dalilin ده يسا اكي لعاني E dalilai nawa ne biyu fi hamlin aw zina mun kawo kuma dalilin li'ani ame a ƙwar'ani waɗancan ayoyi da ke cikin suratun nor yanzu za mu shiga hadisi haddasani ya haya an malik yake cewa ya haya ibn ya allaisi in ji ubaidullah kenan ya karantar da ni wani hadisi riwaya da daga malamin shi malik imamu darul hijira imamu la'imma an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri anna sahal bin sa'ad as-sa'idi lalle sahal dan sa'ad as-sa'idi akhbarahu ya karantar da shi cewar anna uwaimir ajlani ya ja ila asim bin asim al-ansari lalle wanda ke kabilar ajlan ya zo wurin asim bin adi al-ansari mutumin madina kenan فقال له sai shi umairul ajlani ya ce da asim ya asim ya kai asim a ra'aita rajulan waje da ma'amura'atihi rajulan yanzu me za ka ce min dangane da mutumin da ya gama ta shi da wani mutum mutum ya gama ta shi da wani mutum a yanzu shi wannan mutumin na farko ya kashe wannan mutumin na biyu fataktuluna wasu ku kashe shi ku ce Allah ta'ala ce ka tabna alim fiha annan nafsa bin nafsi eh daya am kaifa yaf'al ko kuma ya zai yi salli ya asim an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya asim je ka tambaye mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da haka ashe akwai wikala wurin eh wikala wurin tambaya amma ya zama na wanda zaka wuce din ya zama amintacce ya zama yana da adopt yana rike abin da aka bayar don wani yanzu maganganun da zai inda zaka ce da shi ya maimaita sai kuma ga yana juya sama ta koma ƙasa kaga wani ba za ka iya tura shi tambaya ba dan abin da ka na mai je ya tambaye maka in je sai ya juya tambayar amsar da aka bai sai ya jujjuya ta ga abubuwan da aka sai ya hargitsi kun gane wannan sannan ba kuma ta ba ai Ali bin Abi ya tura mai kidadi bin aswad ya tambaye mishi waɗansu masail ko nan ya ce tambayen mun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fasa ara asimun rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai asim ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an zalik dangane da haka fakariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-masail sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tambata gari ya kyamaci irin waɗannan tambayoyi da ake yi wa'abaha ya aibanta ta ya ce me kenan haka misali irin waɗannan tambayoyi ba su dace ba hatta kabura ala asim ma sami amin rasulullah sallam mai rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam hadde al'amuran da shi asim din ya ji dangane da masallam suka mai nauyi suka mai girma abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da wannan tambayoyi da yi falama raja'a asimin ila ahli lokacin da asimin ya koma gida ja'ahu uwaimir sai mai tambayar wato uwaimir kenan al-ajlani sai zo wurin asim fa ya yace ya asim ya kai asim ma za qala laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace da kai hmm? me na mai sakamakon aikenka kenan da ne faƙala asimin lu'uwaimir sai asim ya ce ma uwaimir lamta a ce ni bin khairi wallahi ba ta zo min da alheri ba tambayin ba su zo min da alheri ba kada kariha rasulullah sallam almas'ala ana sallam ya kyamaci mas'alar bai so ta ba allati sa'altuhu anha tambayoyin da ne mishi ba ta zo saboda duk su a wurinsu yadda suke ji ba sa jin daidai da minti daya manzon ya fushi saboda wani abu da kai mishi mutum bai san ya za a je samu kanshi ba saboda wata tambaya ko wani abu da kai ta sanadiyya ka ana salam ya fishi a kan me sai ka kasa bacci sai mutum ya kasa bacci waɗannan waɗanda suka san waye manzan Allah kenan sallallahu alaihi suka san darajar shi suka san kima shi kuma ulaika allazina hadallah fa bihudahum qutadi hankalin asim ya tashi dan tambayi ba su zo mai da alheri ba Faƙari uwaimir sai uwaimir ya ce wallahi la'antahi ce rantsuwa da Allah ba zan gushe ba ko ba zan hannu ba hatta as'alahu anha har sai na tambayi manzon Allah sallallahu dangane da wannan abu ma'ana shi abin kamar ya faru da shi kenan saboda haka fa aqbala uwaimir hatta ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai uwaimir ya kama hanya to yanzu masu fa'aƙa bala magansu aqbala abdurrahman ga yi shiru kai ba kai magana ba kuma kai gana na ka fa aqbala ne ko fa kama kai kuma fa gaina na ka ta ka fara takarda ma ai malamai na dama muwaɗaɗin mu nan ai kusan guda biyu ne ko uku mu muwaɗaɗin mu uku ne na ukun bai zo ba bawan Allah nan na na dogon daji dogon daji ake kiran shi ko sabon daga dogon daji ai kyabu kenan ko kyabu ko sokoto kun yi shiru ah, kyabu dai ko ah. yawwa na gana huce wata ne da zan tafi sokoto to ba zan yi ba ke bane huce ta ko a abin nan fa bar umairun sai umari ya fuskanta hatta a rasulullahi sallallahu sallam wasu tannas har yaje ya samu manzon sallama a cikin mutane annabi sallama yana tsakiyar mutane dama da hagudun mutane ne yana karantarwa sallallahu alaihi wasallam faƙali qala ya rasulullah sai abin umar ya ce ya ma'aikin Allah a ra'aita rajulan waje da a cikin rajulan ya ma'aikin Allah ba ni labarin dangane da mutumin da ya je ya samu matashi da wani a tulu ba taqtulunahu yanzu ya kashe shi ko kashe shi ce ya lade na amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al bil hurr wal 'abdu bil 'abdi am yaya zai yi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce kada unzila fika wa fi sahibatik haƙiƙa an saukar fika cikin sha'aninka wa fi sahibatika da mai ɗakinka an sauka da mai ayoyi fazhab fa'ti biha je ka zo da ita shi zai kai mata sammaci kenan eh shi zai kai mata mace kenan ya je ya zo da ita a nan yana da kyau ka fahimci hukunce-hukuncen manzo Allah sallallahu da karantawar shi akwai na Annabi sallallahu yake mai fatawa eh akwai na Annabi sallallahu yake mai hukunci in baka in baka fahimci waɗannan al'amura ba sai ka dinga takuda su akwai inda yake mai hukunci ne shi ba mai fatawa bane ba fatawa yake yi ba a lokacin a kuma da yake fatawa ne ba hukunci yake yi ba kun gane maganar ko ƙala sahal sai sahal ya ce bin sa'ar kenan ko a saidi fata la'ana sai suka yi li'ani da juna mana ya tsinke mana labarin kenan sai mutumin ya je ya zo da ita ko ba kai ke ba eh ba shi kuke ba a balaga ba babul ilmin ma'ani babul qasri al qasru bil hafi ba ba qasru na qasru sala ba fatala'ana sai suke li'ani da juna wa ana ma'an nas shi sahal ya ce ina tare da mutane a gabana akai kaji hadisi ke na mala shi yana tare da mutane lokacin da aka yi inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falamma faragha min tala'unihima a lokacin da suka kammala tsini ma juna ma'ana suka kammala li'ani ba tsine ma juna muke na ko kala uwaymir sai uwaymir ya ce kazabtu alaiha ya rasulullah ya ma'aikin Allah ne mata ƙarya in amsaktuha in na rike ta in na ci gaba da zama da ita ya rasulullah ai abin da na faɗa kamar karya ne mata tallaqaha salasan sai ya sake ta saki uku qabala an ya'murahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya ce ya sake ta mhm. kun yi shiru amin shi ya yi rantsuwa cewa ya ita kuma ta rantsi cewa ba ta yin bane eh. suka tsaya akan haka eh. suka tsaya akan haka ai dama shi ne batun rantsuwa din shi ne batun rantsuwa din ai akan haka zai rantsi akan haka za ta rantsi dan uwan wannan hadisin shine hadisin hilal bin umayya wanda yake shi ma maka ce yana cikin sunan abi daud ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a hadisin hilal bin umayya din ya tsoratar da su kafin a fara li'ani din sai da ya tsoratar da su mijin ya ce ina sai ya fara domin miji na shi zai fara don haka ayoyin ƙur'ani suka zuba sai ya kammala kuma wa ya darau an halazaba azaba an ta shahada arba shahadatun billah sannan ita kuma sai ta biyo baya sai wannan abin ya hana ta haddi a yi mata haddi da manzan Allah su ya tsoratar da shi ya tsoratar da su gwamma kunya duniya da kunyar lahira wanda bai san lahira ba ne yake cewa da kunyar duniya gwamma ta lahira wanda bai san lahira ba kenan kun gane maganar ya tsoratar da su ya hada su da Allah ce ina sai suka yi mijin ya yi sai da igu hudu saura wace ta ƙarshe sai ana salam ya dakatar da shi ya sake tsoratar da shi Allah cewar a har yanzu yana da damar ya janye in ya janye kawai bulala za a mai bulala tamanin dan nan ta fi sauƙi a kan mutum ya isa lahira eh a ba kawai yana gaskiya ba akan dai abin sai da ya dai tuna ya dai tuna ya dai a in mutum ya tabbatar yana da gaskiya yi mutum ya tabbatar yana da gaskiya zai bar dan wani gida ne a gidan shi eh inda ya tabbata yana da duk waɗannan abubuwan dan kare zama na akwai kaharu misali kun gane maganar ko haka ita ma ta auratar da ita da ta kai kammala na hudu za ta shiga na biyar ya sake tsoratar da ita da ita kun gane maganar ko hakan ka duba listifkar da sauransu da bayanai da malamai suka yi kai har harkar li'ani mummunan harka abin al'amari ne mara kyau Allah ne tsara al'umma musulmi Allah ya tsara al'umma musulmi ɗaya daga cikin abubuwa din yake cewa ruwa na hilal ko na wamir al-ajilani ko dai wani na rasulun mai tsoratar da ita ya tsoratar da ita idan hadisin ya kai labari sai take cewa kai da ta bar danginta cikin kunya fara taron tsi eh da ta bar danginta cikin kunya kwara taron tsi suke na sai taron tsi wannan rantsuwa ba ita ce bakarariyar rantsuwa Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi idan ta rantse shi da man zai rantse ne billahi lazi la ilaha illa huwa ya ganta tana zina ko wannan ciki ba nashi bane nau kenan damun mun ci ana yi ne ɗayan biyu haka zai billahi lazi la ilaha illa huwa wannan cikin ba nashi ne ko wannan dan ba nashi ne an fahimci magana da kyau ko ya ganta tana zina haka zai rantsi su hudu na biyar sai ya ce tsinuwar Allah ta hau kan shi idan abin da ya faɗa ƙarya ne والخامسة أن لعنة alai in kana min al sajidi to shi kenan sai ya koma gefe sai ita kuma ita ma sai a nan in ta rantse shi kenan in ba ta rantse ba sai ya mata hukunci na matar da ke zina kun gano wannan in kuma ta rantse shi kenan sai ta rantsuwa su hudu billahi lazi la ilaha illa huwa wannan cikin nashi ne ko kuma billahi lazi la ilaha illa huwa ba ke zina ba na biyar sai ta rantse fushin Allah ya hau kanta idan abin da ya faɗa gaskiya ne inna lillahi wa inna ilaihi to aga na farko tashin farko za a tsoratar da su in an je na hudu za a tsoratar da su domin ita ce ta ƙarshe in aka yi tsinuwa fushin Allah ya shi kenan Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsara al'ummar musulmi to ga wannan a kotu ake yin shi amma a zo a falon ka kace an yi li'ani da ya kammala wannan sai umar ya ce ka zabtu alaiha ya rasulallah in amsaktuha shi yana ganin saboda yaƙinin da yake da shi ya ce ya rasulallah in na ci gaba da rike ta a matsayin matata ne mata ƙarya kenan fa tallaka ha salasan sai ya sake ta saki uku qabala an yi amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi malamai sun ta maganganu a nan sun ta maganganu a nan yanzu nan wannan mai hukuncin sake uku fi kalmatun wahida a ah, ya wuce wannan magana tun farkon babi ai yadda ya yi shi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama eh nam bari mu yi magana da ya fi alaka da mu ma'aji wacce ba ta da alaka da mu sosai da sosai shin li'ani shi karan kanshi rabuwa ne ko kuma sai an biyo shi da saki eh akan me na cewar yaya eh eh lokacin kenan ai shine al-tard wal ib'ad shine lugha ba shine shar'an ba ai shar'a shine aymanu makhsusa ala sifatin makhsusa min shakhs makhsus kun gane maganar ko ko ana buƙatar sai an yi sai an yi saki a'a ai za ka ɗauka ne tukunna za ka ɗauki cikin biyun ne sai ka ci gaba da jawabi yawwa a duk ba tambaye ka wannan bayanin ba li'ani shi karan kai saki ne ko ku a'a sai an biyo shi da saki tambayar kenan an ga dauki ɗaya sai in ji bayanin da kai yawwa na ci gaba No. قال مالك رحمه الله عز وجل قال ابن شهاب فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين قال مالك رحمه الله سيما مالك ابن أنس الله تعالى مشرح ما يتي قال ابن شهاب ما لم ابن شهاب ياتي فكانت sai wannan ta kasance wannan mai kenan eh ai abubuwa biyu ake an yi li'ani kuma an yi saki eh eh ai abubuwa biyu ne ga saki ga kuma li'ani eh fakanat tilka ba'du sunnatal mutala'inin sai bayan wannan bayan wannan hukuncin na ya yi na Umar ajilani. sai ya zama sunna ne na waɗanda suka yi li'ani mai kenan saki kenan eh mutala'inai ba mutala'ini ba na mutala'ini ne bi kasirin nun eh da fatayin nun ya zama musanna kenan sai zama nunin maksura ce kuma mutala'inai ne shine asali mutala'ini ne kuma wata nunin iwabun an tanwin sai ta zama abin nan وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة wa haddathani an malikin an nafi'in daga nafi'u yanzu shine malamin imam malik an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar anna rajulan lalle wani mutum la an amra'atahu yayi li'ani da shi fi zamani rasulullahi sallallahu a zamanin manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wantafa min waladiha wantafala min waladiha eh wantafala me masdar din shi eh kamar kuna jin tsoro me dalilinku sai ku koro ka'idar na cire idan fi'ili ya zama khumasi ko kuma an ƙara mishi hamza da ta'un ko hamza da nunu to masdar ɗin shi ma'ana idan ya zama ala wazani abin na ifta'ala masdar ɗin shi ifti'al ne wanta famin waladiha mutumin ya kore ɗanta ya ce ba ɗan shi ba kun gane maganar ya ba ɗan shi ba ne fafarraqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahuma sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya raba tsakaninsu tsakanin wa da wa kenan eh a kai mata da miji ne ya raba tsakanin mata da miji wa alhaqal walad bil mar'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da dan ga matar sai ya zama na fulanun ibn fulana wane dan wanci ba za a ce wane dan wane ba wane dan wanci ɗa ne shar'antaccen ɗa in ka ce mai ɗan shege bulala tamanin a bayanka ko ka ce mai ɗan kwararo ko ɗan dakan kuka ko ɗan gaba da fatiya duk sai ka kawo dalili tunda dai uban mijinta ya yi li'ani ya ce ba ɗan shi ba ne ita kuma ta yi li'ani ta ce ɗanta ne kun gane maganar yanzu dai wannan ɗa na wance ne a takaddun shi gaba ɗaya za a ce wane ɗan wance fulanun ibn fulana aka za a ce amin eh ko da raba auren ba ko da saki ko aka gane ce fa farraka sai rasulullahi ya raba su sai zama sana da at-tahrimul mu'abbada ta haramci na har abada eh babu aure tsakanin su. ta yadda ko da su biyu suka ragu babu aure tsakaninsu to amma wannan bai halatta cewar kuma in za ta yi tafiya ta tafi ta yi tafiya da shi ba sai ya zama muharramunta eh <laughs> sai <laughs> mutanen ne an ce ba a fikiyo shi yasa ake ta zagi malaman fikiyo lai sawaki wa ya shaidi da tawli wal in'ami ilayka nashku mihnatul islam ba an ce ba ba aure tsakanin su har abada eh an samu haramci kenan tsakanin su har abada to ya tsakaninka da kanwaka ko yayarka haramci ne na har abada a yi amma ya halatta ke tafiya da ita daga nan zuwa Kano zuwa Umara zuwa ina ne zuwa ina ne ka ce. eh haka ne ko baka bane to amma wannan ba ta zama haka ba eh قال مالك رحمه الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى امام مالك ابن انس يجي قال الله تبارك وتعالى duk bayanan nan da yi sani fa ga faɗin Allah ta'ala da ya ce ya wallazina yarmuna azwajahum wallazina yarmuna azwajahum dukkanin waɗanda suke jifan matayensu wallazin ismul mausul ne yana cikin sahihul umum duk wanda yake jifan matashi yana da takhsis eh yana wannan am din yana da takhsis wannan am din yana taksis kuna so ku faɗa kuma kun yi shiru eh a'a wallazi ne yarmuna azwajuhum duk waɗanda suke jifa matayensu wala mai kullahum shuhada kuma ba su da shaidu shahadatu ahadima arba'u shahadatin billah innahu lamina sadiqin karamin yaro ne aka ɗaura mashi aure da matashi yaro ɗan shekara uku uku dan shekara biyu aka ɗaura mai aure za ka ce auren bai dauru ba ne kana da wani dalili tun ga sai ya yi li'ani ya ce ya gama ta yi tana zina za su yi li'ani eh <laughs> Eh? eh eh eh ah, ko dan ka auren ne har yanzu <laughs> eh wato shi ya ji ana wani bai san aure ba ma ana magana aure shi kuma gashi ya san aure har yanzu dai a sallahu an ya ce bil fatahi kenan <laughs> kun yi shiru eh to kun ga anan in kun lura mutanen da suke da aure sun kasu kashi haka ko dai ya zama na duk gaba ɗayansu ba su balaga ba eh nau kenan daya ko ya zama na duk gaba sun balaga eh biyu ko ya zama na mijin ne ya balaga matar bata balaga ba ko ya zama na matar ce ta balaga mijin bai balaga ba kun lura da waɗannan da izinin Allah ta'ala a darasin mu na gobe za a ji fushin bakin su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk